بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوه إذ لم يعلموا فإنما شفاء فإنما شفاء الإي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويأسر أو يعصب على جر على جركه بقرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيد فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أأم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط inna sayyidana ludiga wa sa'ina lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu fa hal inda ahdin minkum shay fa qala ba'duhum na'am wallahi inni la'arqi walakin wallahi lakadist tadafnakum falam tudayifuna fama ana birakin lakum hatta taj'alu lana ju'la fasalahuhum ala qati'in min al fantalaka yaftulu alaihi wa yakra wa yakra alhamdulillah wa yakra alhamdulillah rabbil alamin fa ka'anna ma nashata min ikal fantalaka yamshi wa ma bihi qalaba fa afawhum ju'lahum alladhi salahuhum alai fa qala ba'duhum muktasimu fa qala alladhi raka لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان fanan zura ma ya amuruna fakadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu dhalika fa qal wa ma yudrika annaha ruqya thumma qal kada asabtum ikitasimu wadribu li ma'akum sahma فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن وهو أسهل دواء وأيسره ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء ومكثت بمكة مدة تأتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء وكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا وكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا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 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan biyar miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an shafi wallafar shamsuddin muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na biyu a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci wannan ne na 176 idan ba a manta ba wannan littafi kamar yadda muka ce asali tambaya ce da wani ya rubutowa abu abdullahi muhammad ibn abubakar ibn al-qayyim yana gaya masa matsalarsa cewa yana cikin wani hali yana cikin wani da baibayi ya kuma rasa yadda zai kwance kansa ko ya fitar da kansa yana neman a taimaka masa a yi masa bayanin yadda zai yaye wa kansa wannan matsala mutum ne shi da Allah ta'ala ya jarrabe shi da wani bala'i wanda idan ya ci gaba to zai bata masa addininsa da duniyarsa da lahirarsa ya kuma ya iya kokarin ya gaya raba kansa da wannan bala'in amma kullum sai abin dada karuwa yake ya rasa mafita don haka yana neman malam ya ba shi mafita to shine malam ya bude masa da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya bude ansarsa da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke magana akan cewa babu wata cuta da Allah ta'ala ya kaddara faruwarta face Allah ta'ala ya kaddara mata magani wani ya san maganin wani bai sani ba ko a wasu lokuta a jahilci maganin a wasu lokuta kuma a san su ko a wasu garuruwa a jahilci maganin a wasu garuruwa kuma a sani ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sahih bukhari da sahih muslim da musnad na imamu ahmad da ainihin jami'u tirmidhi wanda dukkaninsu dai suna magana akan cewa Allah ta'ala bai taba saukar da wata cuta ba wato bai taba kaddara wata cuta ba face ya kuma kaddara maganinta ma Allahu da'an illa anzala lahu shifa babu wata cuta da Allah ta'ala zai saukar anzala ai kaddara wanda ya kaddara faruwarta face ya kaddara mata magani idan aka yi dace wannan maganin aka dace ya dace da mahallinsa ubangiji ta'ala ya so warakar shi wanda aka yi wa maganin sai a ga ya samu waraka fa'iza usiba da wa'udda'i fa'iza usiba da wa'adda bari a bi'iznillah a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace abu guda ɗaya shine alharam wato tsufa tsufa duba da cewa shi ma wani abu ne da zai sabbaba wa mutum matsala ya ji shi ba daidai ba ba kamar yadda yake ba lokacin da yake gajiyar samartakarsa ko ƙarfinsa shekaru suka yi shekaru zai je jikinsa ya yi rauni gaɓoɓinsa sun yi rauni sun saki bihadal i'tibar saboda wannan la'akarin ne yasa aka kira abin cuta wa illa ba daidai yake da sauran cututtuka da ake magana ba waɗanda su wata illa ce wata matsala ce aka samu da ta auka wa gangar jiki wata ta jawo aikin wata gaba ko wani bangare na jikin mutum ya samu matsala to an kirawo tsufa da cuta saboda shi ma zai hana mutum wani abu da ya saba yi ko zai ji mutum zai ji ba yadda ya saba jin kansa ba kamar yadda mara lafiya yakan ji canji a jikinsa ba kamar yadda ya saba jinsa ba to saboda wannan wato la'akarin ne aka kirawo tsufa cuta amma ba don yana daidai da cutar sukari ko cutar kensa ko cutar hanta ko zazzabi ko ciwon kai ba ba wai don suna daidai da wannan ba to malam ya gaya mana cewa waɗancan hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambatar ya ambaci dukkan wata cuta tana da magani yace ya kamata mu fahimci wannan ba ya takaita ne akan cututtuka na jiki ba akwai cututtuka na zahiri da suke kama gangar jiki akwai kuma cututtukan da suke kama zuciya ba wai cuta irin ta rashin lafiya ba a cututtuka irin na baɗini wato kamar cutar hassada, cutar keta cutar wato mugunta cutar munafici cutar riya cutar shirka duk wani abin da zai dagula wa mutum kyakkyawan niyyarsa ko dagula wa mutum kyakkyawar aƙidarsa ita ma wannan cuta ce balma idan kana auna girman cututtukan za ka ga cewa duk cutar da take kama zuciya irin wannan ta baɗini to wannan cutar ta fi haɗari sama da cutar zahiri ta jiki wacce za su kama mutum cutar jiki karkari abinda za ta iya sabbabawa mutum wanda shine na ƙarshe shine na koli shine ta raba shi da rayuwarsa wato rasa rayuwarsa ta nan duniya idan ya zama mutumin kirki ne shi shikenan sai kuma ya shiga cikin sa'ada abadiya tun daga kabarinsa Allah ta'ala ya turo mala'iku su tare shi da lale lale marhaba a bashi kyakkyawan masauki da kulawa ya kuma shiga fara ya fara shiga wata ni'ima da bai taba jin irin ta ba kuma shi shikenan haka rayuwar za ta shiga har lokacin da Allah ta'ala zai sa shi aljanna to kaga wannan duk zai mantar da shi duk wata cutar da ta taba ma mun shi a duniya kuma wace iri ce duk girmanta duk tsananinta duk bala'inta amma cutar da za ta samu baɗinin zuciya cuta ta shirka ta riya ta munafici to ko da mutum ya samu isasshiyar lafiya a nan doron ƙasa ya fi kowa lafiya ba ya kwantawa rashin lafiya ba za ka taɓa ganin shi yana kukan ciwon kai ba ko ciwon ciki kullum za ga cikin nishaɗi da kazar-kazar to idan ya mutu da wannan cutar ta baɗininsa ta zuciyarsa ta kafirci ko munafici ko shirka ko riya to da zarar kuma ya shiga kabari a lokacin zai ga mala'in da bai taba gani ba dukkan wata ni'ima da ya taba ji a nan duniya zai manta da ita ba zai ƙara tuna wani daɗi da ya taba ji a nan ba ba zai ƙara tuna wata fantamawa da ya a nan ba kuma watakila kuma ya shiga cikin wannan tasko ne har abada ya shiga cikin wannan garari har abada wanda ya mutu kan kafirci tar munafici to kaga wannan babu ranar kuma fitowa daga cikin babu ranar samun maraka daga cikin wannan cutar to kaga in kai kiyasi sai ka ce a ah, to ai ashe gara ma cutar da za ta kama jikin mutum irin wannan rashin rashin lafiya da muke ji sama da cutar da za ta kama zuciyar mutum ya zama na ta yi tasiri a ƙidarsa ko a niyyarsa saboda ita waccan mai karewa ce amma wannan ba ta kare ba ce da azabar ta tafi ta kowace azaba to shi sa malai yake cewa to dukkan cututtuka da Allah ya saukar Allah ya saukar musu da magani sawa'un cuta ce da take kama gangan jiki ko cuta ce da take kama zuciya cuta ta fuskar addini to kowace Allah ya saukar mata da magani to ne yake cewa wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya jahilci shi ma cuta ce kuma ya sanya maganinsa shi ne tambayar malamai wato jahilci shi karan kansa cuta ce kamar yadda kasan kowace irin cuta da dan adam kan iya fama da ita to haka shi ma jahilci cuta ce maganin wannan cuta abinda zai samo wa mutum waraka daga wannan cuta shine ya tambaya farawa abu dawud fi sunanihi abu dawud ya fitar a cikin littafinsa sunan min hadisi jabir ibn abdullah daga hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma qala yace kharajna fi safarin mun fita wata tafiya fa asaba rajulan minna hajarun sai wani dutse ya samu wani mutum daga cikinmu fashajjahu fi ra'sihi ya fasa masa kansa sun mahtalama sannan wannan mutum sai ya yi bacci ya yi mafarki fasa'ala ashabahu sai ya tambayi abokan tafiyarsa faƙala ya ce hal ta jiduna li rukhsatan fi tayammum shin kuna ga ina da sauki ina ina da wani sauki a shar'ance da zan samu na in yi taimama wato ba sai na yi wanka ba saboda wannan fashewar kan kansa ya tsage Ƙalu sai suka ce mana najidu laka ruksa. ba ma ga akwai wani sauƙi da za ka samu wanka kawai za ka yi ba ma tsammanin kana da wani sauƙi da za ka samu wa anta taqdiru ala alma alhalin kana da ikon kai amfani da ruwa ina yake da ikon amfani da ruwa ko kuma suna nufin wa anta taqdiru ala alma kana da ikon samun ruwa wato ga ruwa nan ana tare da shi baka isa ka yi ka yi taimama ba fagtasala sai ya yi wanka famata nan take ya mutu falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bizalika yayin da muka iso ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka bashi labarin haka ce ga abin da ya faru ga mutumin abin da ya faru gare shi kuma karshe an masa fatawa da cewa sai yayi wanka kuma yayi wanka ya mutu annabi ya ce qataluhu qatalahumullah sun kashe su sun kashe su su ma Allah ya kashe su ala sa'alu idza lam yaf idza lam ya'lam ko alla sa'alu idza lam yaf'alu lam ya'lam me ya hana ba za su yi tambaya ba idan ba su sani ba me yasa ba za su bari su ma su yi tambaya ba idan har ba su sani ba fa inna ma shifa'ul 'iyyi su'al domin maganin jahilci maganin rashin sani shine tambaya innama kana yakfihi an yatayammam kadai ya ishe shi ya wadatar da shi yayi taimama wa ya'siru aw ya'sibu ala jurhihi khirqatan ya daure eh, wato rauninsa da wani kyalle thumma yamsahu alaiha sannan ya shafi kyallan wa yaksilu sa'ira jasadihi ya wanke sauran jikinsa fa akhbara anna al sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa jahilci anan wato jahilci tuta ce wa anna shifa'ahu su'al kuma warakarsa shine tambaya wannan kissa tana gaya mana cewa sahabbai ko wani bangare na sahabbai sun yi tafiya ɗayansu ya samu tsautsayi dutse ya faɗo masa daga daga sama ya fasa masa kansa ya tsaga masa kansa ya kwanta bacci kuma sai aka yi rashin dace kuma sai ya mafarki da sai ya yi wankan janaba sai ya zo yake tambayar cewa to zai iya taimama tun da ga kansa a tsage in ya zuba masa ruwa ba mamaki wani abu ya faru to anan sai aka yi masa gaggawa wajen fatawa cikin su ba wanda ya san wato amsar wannan tambayar ya kamata su yi bincike su ce ba su sani ba ko alal akalla su duba maslaha me ya fi zama maslaha ko da za a samu kuskure ya zama na kuskuren dai ba ba mai kisa ba ne domin kuskure hawa-hawa ne akwai kuskuren da idan aka yi shi to ba lalle ya gyaru ba an riga an bata akwai kuma wanda za a iya tadaruki a ce an yi kuskure amma ba ta ɓace ba zai yiwu a gyara dukkan fatawar da za a gina ta akan tsabar tsanani da tsanantawa da abin nan kuskure a cikinta yana da matsala saboda an riga an yi wata ɓanna watakila in aure ne an raba matar da mijin ta ta yi wani auren kuma daga baya a zo a ga ai bata wannan ba haka take ba kuma shi kenan abu su ya zo ya dame shi yasa ake son taka tsantsan a yayin da mutum zai yi fatawa musamman idan zuciyarsa tana gaya masa ya faɗi ya faɗi wata ansar da take akwai tsanantawa a ciki to in har zuciyarsa na raya masa wannan to ya dan dakata kada ya gaggawa ya bari ya sake bincike da ya yi kuskure wajen kamar da malamai suke cewa da mutum ya yi kuskure wajen ƙuba gara ya kuskure wajen afuwa ya fi sauki to da suka yi mata fasawa cewa sai ya yi wanka ƙarshe wankan kuma wanda ya zama sanadiyar ajalinsa sanadiyar mutuwarsa ya mutu kuma da aka zo sai ake tambaya ihu bayan hari har ga ya mutu kuma duk gasan za a shiga damuwa sama wanda suka fi zakewa akan fatawar sai sun fi kowa damuwa to gashi dai a dalilin fatawarsu ya mutu ba kuma yadda za a addini ya zama haka ne a ce ga wani wani hukunci a addini wanda in har ka ka yi shi to ba mamaki ka mutu <laughs> addini sauki yake ma ja'ala Allahu alaikum fid din min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allahu an yukhaffifa ankum addini sauki gare shi inna hadha ad-din yusrun to kuma a ce ga wata fatawa fatawa ce ko a mutu ko a yi rai kaga akwai matsala to da suka zo sai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kausa harshe saboda gudun kada wani ya ƙara yin irin wannan nabi ya kausasa harshe lizzajir don tsawatarwa don jan kunne don gudun gaba kada a samu wanda zai iya wannan irin wannan katobarar qataluhu qatalahumullah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Wadan don ba saboda girman laifinsu ce ala sa'alu idza lam ya'lamu me hana ba za su yi tambaya ba in ba su sani ba fa inna ma shifa'ul ayyi su'al domin maganin jahilci maganin rashin sani shine tambaya to hadisin iya nan hadisi ne hasan abinda ya karu akan wannan bai inganta ba inna ma kana yakfihi har zuwa ƙarshe wannan ƙarin bai inganta ba iya wannan shine inganta duk wani hadisi da ya zo a kan shafar karan ɗori ko shafar wani bandeji babu wani wanda ya inganta a bisa tsarin ilimin abinan hadisi saboda haka su malamai suka suka raunana wannan wannan karin wannan ruwayar innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sir aw ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma sahu alaiha wa yaksilu sa'ira jasadi amma abinda malamai suke cewa a ture maganar hadisan da suka zo a nan dubi abin ta bangaren shari'a idan mutum ya samu irin wannan wata gaba tashi ko wani guri a jikinsa ya samu matsala ya samu rauni ya samu ciwo to ko dai ya zama an sa karan ɗori ko bandeji ko ba a sa ba ta yi ya samu rauni ba tare da an rufe raunin da komai ba ba a sa plasta ba ba a sa bandeji ba ba a sa komai ba ba karan dori ba wani abu ko kuma ya zama na an sa to in ya zama na ba a sa ba ba a sa komai ba ga ciwo nan ba a sa komai ba to ko dai ya zama na zai iya wanke gurin gabar ba tare da ya cutu ba to kaga anan sai ya wanke ko ya zama ba zai iya wankewa ba amma zai iya shafa zai iya shafa gurin to sai ya shafa gabar lokacin da yake in alwala ce ya zo daidai gabar sai ya shafa ruwa a daidai gurin sai ya wuce sai ya wanke sauran sauran gurin iya wannan ya shafa ta kansa sauran ya wanke ko ya zama gashi nan abu da yake gurin ba zai iya shafawa ba kuma zai iya wankewa ba duka biyun ba za su yi ba raunin ba zai shafu ba da ruwa ko ba za a iya wanke shi ba shikenan sai ya tsallake shi a ƙaunin wasu malamai suka ce sai sai tsallake shi na sani Allahu nafsan illa wus'aha masu fato ba zai iya shafa shi ba ba zai iya wanke shi ba shikenan sai ya tsallake shi wasu suka ce a sai ya taimama in ba zai shafo ba zai wanko ba shikenan sai ya taimama amma ba zai haɗa wankewa da taimama ba akwai wanda suka ce sai ya shafa kuma ya dawo ya taimama to ai ba a haɗa biyu ko dai alwala ko taimama amma a haɗa taimama da alwala a kowace ibada ce mai zaman kanta ɗaya tana wakilta ɗaya ne babu damar alwala ne ake taimama amma in har za a yi alwala ko za a iya wanka to magana taimama ko bata zo ba zaka shi ibnu hazm yana ganin in dai har ba za ka iya shafawa a gumba shikenan sai ka bar shi kamar mutumin da yake da dungulmi ne ya zo alwala sai ka ce sai ya dai wanke ko yaya dai ba yi da hannun da zai wanke iya gurin kadar abin da shi kenan daman cewa akai a wanke daga nan ilal mara ilal marafiki shi Allah ya kwace marafiki din sai a ce sai ya wanko ka fada a ce in babu daga yan yatsa zuwa gwiwa duk ya cire sai a ce a tutun da babu nan wanke ka fada ka me zafi Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum Laisa min istifa'atihi li anna Allah akhadha minhu hadha al'udhu Allah ya karbi wannan gabar shikenan ba ya da kafafuwan da zai wanke shikenan dama in suna nan ne zai wanke to babu su ba za a ce sai ya je ya wanko cinyarsa ba ko ya wanko wasu malaman suna cewa idan ba zai iya wanke gurin ba wato in gurin ya za a buɗe ki, makshuf ne ba zai iya wanke shi ba ba kuma zai iya shafa shi ba to shi kenan alwalar ta faɗi da kansa sai ya dawo taimama sai ya dawo taimama sai ya zama kamar wanda yake ya samu ruwa amma ba zai iya amfani da shi ba to sai ya dawo badal sai ya dawo ya taimama idan kuma a gurin akwai akwai bandeji an rufe shi an rufe iya gurin ko da bandeji ko da plaster ko da ko da karan dori to kenan sai ya shafi iya gurin da ruwa sauran kuma sai ya wanki wannan shine abin da malamai suke faɗa ko ya zama abu ɗaya yake ko ba abu ɗaya yake in abu ɗaya yake ko zai ya zama ba zai cutar da shi ba ya shafa ko kai ya sha abin da ko ya wanki ba zai cutar da shi ya wanki ba to sai ya wanki a'a zai cutar da shi ya wanki amma zai iya shafa sai ya sha ba zai iya shafa ba zai iya wankewa ba sai ya taimama in a rufe yake fa sai ya shafa abin da aka rufe shi kenan sai wuce wannan shine ne tafsirin da malamai suke faɗa game da almasu alal jabira amma ba wani hadisi da ya inganta akan almasu alal jabira shi yasa ga ne na malamai wajen su ga wani irin hukunci za su bawa wasu suna cewa kenan shi baya da iko shi kenan ya zama cikin kamar fa illam tajidu ma ga ruwan amma baya da dama yayi amfani da shi ya shiga karkashin illam tajidu ma malam yace fa akhbara anna al-jahla da'u wa anna shifa'ahu su'al a nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa jahilci cuta ce ashe kaga cuta ba ta takaita kan cututtukan da suke samun jiki ba na zahiri da muke gani a hatta jahilci da mutum yake tattare da shi cuta ce maganin wannan cutar shine ya je ya tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa qad akhbara subhanahu an alqur'ani annahu shifa kuma Allah ta'ala ya ba da labarin cewa alqur'ani shi ma waraka ne wato magani ne mai samar da waraka faƙala ta'ala walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa Allah ta'ala ya ce da mun sanya alqur'ani ya zama ba ajami ne ba ba wato da alqur'ani an saukar da shi da wani harshe ba da larabci ba laqalu da kaji suna cewa ko da sun ce laula fussilat ayatuhu me ya hana ba a yi bayanin ayoyinsa daki daki ba wato da larabci me ya hana ba a yi bayanin ayoyinsa cikin larabci ba daki daki mu gane wato irin Allah yana faɗa irin ta'annutin mushrikai game da Alƙur'ani? su ce wannan su ce wannan alqur'ani ya Allah ya saukar da shi mai balaraban harshe saboda su larabawa ne kuma su ne farkon waɗanda za a karanta masu alƙur'anin su gane su kuma su tafi su isar ma wasu domin ba zai yi a saukar da saƙon har harsuna gaba ɗaya na duniya ba kuma shi gashi saƙo ne na duk duniya amma ba zai yi a ce dukkan yaren duniya ba sai an saukar masa da wani alƙur'aninsa da yaren sannan za su imani dole a zaɓi yaren da ya fi kowanne zama yare mai cike da fasaha da balaga da azancin zance da hikima a saukar da alkur'ani da wannan yaren su kuma masu wannan yaren su yi ƙoƙarin isar da shi zuwa ga wasu yarurruka wadda dole haka zai za a yi aka saukar da shi kowane mutum sai an yi masa alkur'aninsa da yarensa an saukar masa da alkur'aninsa da yarensa sannan ya yi imani to da abin ya zama akwai matsala kuma mu'jizar alqur'anin da ake so a bayyana sai zama babu ita kuma ana son a bayyana mu'jizar alqur'ani ta fuskar balagarsa da uslubinsa in ya zama na zai fito cikin kowane yare to ya zama babu kuma wannan balagar shi yasa Allah ta'ala sai ya zabi larabci aka saukar da alqur'ani da larabci la ci qur'anan arabiyyan qur'ani ne da balaraban mai balaraban harshe su kuma larabawa saboda inadi da taurin kai da tsaurin kai da neman sai an ture gaskiya ko da wani hali sai suke cewa sai suke abin nan sai suke kin yarda su yi imani da wani alkur'ani gashi da yaran ne suna kuma karanta suna fahimta suna gane har ma a wani guri Allah ta'ala yake cewa walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami a'jamin fa qara'ahu alaihim ma mu'minin da za mu saukar ma alƙur'ani wani ba jami wani wanda ba balarabe ba mu saukar masa da alƙur'ani da larabci shi ba balarabe ne sai mu saukar masa alƙur'ani kuma da larabci ya zo ya karanta musu ba su yadda ba sai su ga su masu harshen kuma ba za a saukar musu da alƙur'ani sai shi duk da ba balarabe ba ya zai zo ya ce karanta musu wani abu na alkur'ani Allah ce ba za su yi imani ba to kuma gashi yanzu an ba da alkur'anin da larabci kuma gaba larabi amma kuma suna ta jayayya a kansa Allah ya ce da a ce kaddarawa da a ce za mu saukar da shi da wani harshe ba larabci ba laqalu laula fussilat ayatu da sun ce dan me ba ai bayanin ayoyinsa ba muka gane to kuma gashi Allah ya yi bayanin kitabun uhkimat ayatu summa fussilat ya yi shi dalla dalla da suka gane kuma sun ki imani Allah ya ce a ajamiyun wa arabi ko suna son ya zama harshen alqur'anin ajami ne wanda kuma ake yi wa magana da alqur'anin ba larabe ya zama na larab abin nan harshen sa ba larabci bane su kuma da ake yi wa magana larabawa ne haka suke so kaga anan ma tubirewa zasu sai dai ba za a saukar da shi da yaran mu ba Allah ce qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa kace alqur'ani shi ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka ne Allah ya kira shi shiriya ya kirawo shi waraka a wani gurin Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukar da abin da yake waraka da rahama ga mu'minai na alqur'ani muna saukar da abin da yake waraka ne da rahama na ga mu'minai daga wato na alqur'ani min din nan min ce lil bayan littabiyin walaisar ba wai ana nufin akwai wani bangare na alkur'ani zai zama waraka ba wani kuma bangare ba zai zama ba sauraka min din nan ba ta tab'id ba ce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu rijsa min al-awthan ku ne sanci kazanta min din nan min al-awsan ba ta ba ce, don babu wani wasan wanda gunkin da ba karanta bane azan duk wani gunki karanta ce ta aqida saboda ka wannan min din li bayanil jins ce min al-awsan ku nisanci kazanta ta gumaka ku nisanci kazanta ta gumaka saboda ka wannan min din من شيء لبيان الجنس وليس للتبعيد ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيد wannan ita ce magana wacce take mafi inganci ko mai inganci cikin maganganu da aka yi fa innal kullahu shifa alqur'ani dukkaninsa waraka ne kamar a waccan ayar a ɗaya ayar waccan da ta gabata Fahuwa huwa shifa'un lil min da'il jahli alqur'ani yana warkar da zukata daga cutar jahilci wa shakki da cutar shakka war raibi da kokwanto falam yanzil Allah subhanahu wa mina min as-sama'i shifaan qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a min fi izalati da'i min al-Qur'an tunda Allah yake saukar da magani ko waraka daga sama bai taɓa saukar da wata waraka ba wacce tafi gamewa tafi amfani tafi girma tafi karfin tasiri wato sha take yanzu magani yanzu fi izalati da'i wajen gusar da cuta Allah bai taɓa saukar da wani magani ba da ya kai alkur'ani sauraka alkur'ani magani ne da yake magance cututtuka na zuciya na baɗini da kuma cututtuka na zahiri duk alƙur'ani yana wannan ya ce wa ƙasabata fi sahihaini hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim min hadisi abi sa'id hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala abu sa'id yace intalaqa nafarun min ashabin nabi safaruha sahabban annabi sun yi wata tafiya hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi har suka sauka ga wata daga cikin ƙabilun larabawa wato suka suka yi suka yi tasha suka sauka a wani gari wata kabila ta cikin kabilun larabawa wani kauye fastadafuhu sai suka nemi su karbi bakuncin su wato su ba su gurin kwana su ba su ruwa su sha in suna da abinci su ba su su matafiya ne a taimaka musu fa abau an yudayifuhu sai suka ce a ba za mu ba ku gurin kwana ba ba za mu karbi bakuncin ku ba a kara gaba suka kore su falo dai ga sayyidu zarikal hai. sun bar gurin kenan sai kunama ta harbi shi wato hakimin garin ko dagacin za a ce shugaban wannan kabila sai kunama ta harbe shi Fasa fasa'aulahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay suka yi iya babun kokarin su kowane irin abu da za su yi masa na magani suka yi masa amma ba abin da ya amfani shi saboda haka ba wani magani da basu jarraba ba wanda suke da shi faƙala ba a sai wasu daga cikin mutanen ƙauyen mutanen ƙabila sai suka ce lau a taitum ha'ula in rahat allazina nazalu me yasa ba za ku tafi gurin mutanen nan da suka suka sauka ba wanda suka nemi mu ba mu ba su abin nan bakunci mu ba su abinci ko abin sha ko abin kwanciya muka iya me yasa ba za mu je mu same su ba la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un wataƙila yanzan akwai wani abu na magani a gurin wasu daga cikin su fa atawhum saboda haka sai su yi kasa a gwiwa ba suka je suka same su fa qalu ayyuha rahat suka ce ya ku wannan jama'a inna sayyidana ludiga shugaban mu fa kunama ta harbe shi wa sa'ayna lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu mun masa duk iya bakin kokarin da zamu masa amma abin ya ci tira ba mu yi nasara ba fa hal inda ahadin minkum min shay'in cikin ku akwai wanda yake da wani abu na magani da zai yi masa fa qala ba'dhum sai wani daga cikin sahabban ne yace na'am eh akwai ala hakika kamar da zo a wata ruwaya a lokacin shi ba wani abu da yake da shi kawai ya ce musu akwai danye na tunanin bari ya samu wani abu da alkur'ani ya karanta musu ba wai yana da wani abu tabbas ba to amma ya san cewa addu'a ma wani abu ce ita ce ma wani abu a wata ruwar ya zo shi abu sa'id al-khudri shine ma ce eh haka akwai wallahi inni la ya ce ni ina yin addu'a ina yin tofi walakin wallahi istadafnakum falam tudayifuna ce wallahi mun ne muku ba mu masauki ku karɓi bakuncin mu kun kiya fama ana biraqin to ba zan yi kowa fi ba hatta taj'alu lana ju'lan sai kun ba mu wato jingar mu sai za ku biya mu sai da za ku mana wata jinga mai wata jinga da ku za ku biya mu fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam sai suka daidaita da su akan za su bada wani yanki na dabbobi kananan dabbobi za su ba su wani yanki na dabbobi fanfalaka ya fudu alaihi saboda haka da suka yadda cewa akwai za a ba da adadi kaza na dabbobi sai ce mu je aka je aka kama ya kama inda yake masa abin yake masa inda kunama ta yi harbin sai ya rika masa tofi wa ya ƙara'u alhamdulillahi rabbil alamin yana karanta masa fatiha faka annama nushita min iqal mutumin nan sai ya zama kamar an kwance masa da baibayi kamar da a daure ta tamau yana masa wannan tufin sai gashi kamar ana kwance masa wani abu da ya daure shi fanfalaka yamshi ya tashi ya kama tafiyar salafiya lau wa ma bihi qalaba ba tare da wata illa ba ba tare da wani zafi raɗaɗi da yake ji ba shikenan ya dawo garau Fa awfawhum ju'lahum suka biya su wato ladan su abinda suka yi da suna na lada suka ba su kayansu. su allazi salahuhum alaihi wanda suka yi suka daidaita akan sa fa qala sai wasu cikin sahabbai suka ce iqtasimu araba tunda mu duka ne to araba kowa a bashi nashi kada a yi nisa a zo ana rigiba eh fa qala allazi sai wannan da ya yi tofin aka samu warkewar sai ya ce la naf'alu hatta na'tiya annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu raba ba sai mun je mun samu annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu sabani wasu sun ce a raba shi kuma mai abu ya ce ba za a raba to inda mu ne karshe rigima za a yi doke doke sai yan kawai sun zo suna bada hakuri ce kawai so kake ka kai rubda ciki a kansu ba za mu yadda ba wallahi kawai so kake ban nan ka layance mana a raba kowa a bashi nashi to amma shi ke sahabbai ne ba irin ba tunda ce za a je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya saki maganar araba sai ba taso ba sai ya ce ba za mu raba ba har sai mun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhkuru lahu alladhi kana mun ga masa me ya faru fa nanzuru bima ya'muruna jira me zai umarce mu da shi ko ga da sahabbai suke ko sun yi abu to ba sa saurin dogewa akai sai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama daidai ne ko ba daidai ne? don haka ba su ci wannan abin da aka ba su ba sai da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu dhalika suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaya masa gashi gashi faqala sai ya ce wa ma yudrika annaha ruqya ya kai kasancewa ruqya ce har kai masa sun maƙala sannan sai manzo Allah ce kada asabtu kun kun dace da daidai iqtasimu wadribu li ma'akum sahman ku raba ni ma ku bani nawa kasan kaga wannan karewar wato fahimtar halaccin abin kenan shine matuƙa akwai abin da zai zama halal ne amma annabi ya kyankyami ya ya ci ko halal ne ku ku je ku ci amma ni ba zan ci ba amma wannan ya ce kuma raba ni ba a nawa kasan zai ƙara tabbatar musu da cewa halak malak suka karba to wanda ya nuna halaccin idan kai ma wani tofi ya baka wani abu kana iya karba ya halatta ka ci ba haramun ba ne, ya halatta to wannan shine muka ɗauka muka faɗaɗa, aka faɗaɗa sai aka mai da tofin da ruƙuya ɗin sana'a kuma a nan idan muka dubi za mu ga me ya faru ma har suka ce sai an biya su ai ba a kyauta musu ba kun zo a matsayin baƙi kuna neman a ɗan taimaka muku ko a baku ruwan sha ko a baku abinci a ce ba za a yi ba a fatattake ku kuma ba a jima ba sai a zo a ce ku taimaka ga wani kuna ai kaga dole shi ya sa lokacin da annabi Musa alaihi da Khadir suka zo wata alƙarya فاستطعما أهل القرية فأبوا فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليها أجرا sun zo sun same suka ce ku ba mu abin suka ce ba za mu ba ku ba suna fita za su bar garin sai ga wata sai ga katangar ganuwar garin ta tafi za ta faɗi shikenan sai annabi khadir kawai ya shiga aiki ya tayar da wannan ginin ya mikar da shi annabi Musa ya gani ah ai a hankali ya kamata a ce mu koma su biya kuɗi mai musu wannan aiki mu samu abin da za mu sayi abinci ko mu ce su ba mu abinci mai musu wannan aiki shi yasa ce laushi ita lattakhasta alaihi ajra a bisa zahirin shari'a a bisa ya kamata su biya to amma shi yayi saboda wani dalili ba dan saboda mutanen ba kamar yadda ya faɗa a ƙarshen a ƙarshen kissar ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma to kaga anan karɓar ju'ulin ba wai ba ne na duk sanda za a yi a ce a kawo kuɗi yanzu ku ƙaddara da a ce mutanen nan sun karɓe su hannu biyu sun ba su masauki sun abin nan kuna ga ya dace a mutunce wani kuma ya zo cikinsu kuna mata su ce ku kawo kuɗi bai dace ba to saboda rashin wato fahimtar juna da aka samu tun farko shi yasa suka ce ku kawo wani abu to amma shi asali ruqya taimakon dan uwanka ne in kana iya taimaka dan uwanka taimaka masa da aka tambaye annabi game da ruqya shi man man istata an yanfa akahu falyaf'al wanda duk yake da ikon amfanar da dan uwansa to ya amfanar da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo wanda zai zo gurin ka yana neman kai masa dan uwanka ne dan uwanka ne dan haka ka amfane shi kai annabi ya bada umarni kai sai ka ce a'a sai ya yanki kati sai ya aje ya biya kudin kati sai ya biya kudin ganin shi likita za a ce sannan kuma an yi da shi ga adadin awoyin da za a yi masa rukuya din in suka kare shi kenan dab zai je kamar ka sa naira 400 a katin wayar mtn kana waya <laughs> tana karewa shi kenan ba wanda zai ma iskici kenan to su ma haka ne wai da an kudinka sun gama shi kenan garda da suke karatu shi kenan su tsaya awa ɗaya aka yi da su aka biya su eh wannan duk sharuɗa ne <laughs> cewa sai kuma ya sayi magani a gurin to kaga wannan an fitar da shi daga ukuwa babu ukuwa a ciki ina magana yan wantaka take anan babu ita saboda haka al'aslu wato wannan wannan ruqya din kamar koyar da mutane ne Alkur'ani ko ilimi al'aslu ya zama da kana koyar da su ilimi ba laifi dan sun baka wani abu ko sun rika biyan ka amma kaka ce shikenan kai ka daina wa'azi ka daina karantarwa tunda ba a biyan ka shikenan ka koma gida ka yi zaman ka in ana so a biya ka ka fito in ba a so a kyale ka kaga wannan ya zama laifi amma kuma ba laifi bane dan an kira ka an baka wannan shi ma ba laifi bane to shine wannan hadisin shi aka dauka aka fadada har aka fitar da ruqya din daga sha'anin ibada daga sha'anin ya zama na kasuwanci ne shi wannan da yayi wannan ya kuma dace inda yanzu ne shi shikenan ya kudance wallahi eh shago zai kama eh, ana ba da katsi min alganam ana ba da garken dabbobi ai shi ke shi wani ya kudanci amma abu sa al-khudri ba daga cikin abin da aka ce ya abin nan ya mai da shi sana'arsa ba ma wani sahabi da ya mai da rukuya sana'arsa yau taba karanta tarjan wani sahabi ko wani malami ko a ce sana'arsa ruqya na'am akwai atib wannan sana'a ce atib ka je daji ka cicciro magunguna ka sayarwa mutane wannan an san akwai wani sa'ayi da kai da shiga da fice da tashi faɗi. amma don wani ba shi da lafiya ka yi masa addu'a ya samu sauki ka ce sai an biya kuma wanda kuma duk ya zo sai ya cake ya aji sannan ka fara addu'a ta tashi daga addu'a ta koma sana'a mala yace faqad asara hadha ad-dawa'u fi hadha dai wannan maganin shine wannan karatun fatiyar da ya masa ta yi tasiri a kan wannan cutar ta ce wannan harbin kunama wa azalahu kuma ta kawar da ita hatta ka allam kun kamar ma bai taba ma samun wato ba taba harbinsa ba tunda ya tashi ka annama nushfa min iqal kamar wanda yake daure da dabaibai aka kwance masa wa huwa ashalu dawa'in wa aisari wa aisaru kuma kun ga shi mafi saukin magani shine mafi saukin magani saboda Fatiha ce ya karanta ba a shiga jeji ba ana ta hada hade ana ta dake dake ana ta jike jike duk ba yi wannan ba eh? kawai wannan yayi ba yi wani tiyata ba walau ahsana al-abdu tadawi bil fatihati la ra'a laha ta'siran ajiban fi shifa mala ya ce da a ce mutum zai kyautata yin magani da karantun fatiha da ya ga tasirin ta mai ban mamaki wajen warkarwa ce wa makastu bi makkata muddatan ta'tari ne duwa, na zauna a maka wani ɗan lokaci kamar da muka ce a tarjama ibn qayyim yana yawan zuwa hajji to wata zuwa wani zuwa da yayi lokacin yana yana dawafi sai ya rika jin gaba gaba ɗaya gabobin jikinsa sun sage kamar ma ba zai iya motsa su ba to a lokacin sai ya koma gefe sai ya ebi ruwan zanzam sai ya karanta fatiha sai ya tofa ya karanta ya tofa sau adadi sai ya sha yana sha ce sai ya ji kawai jikinsa ya dawo garau ya samu wani ƙarfi ya dawo cikin nishaɗinsa da karsashinsa ya ce kuma duk wani wanda ya zo duk wani abu da ya dame shi na wata cuta sai ya gwada irin wannan ya ce tun daga nan wasu abubuwa duk da suke damu shi ya daina jin su ce kuma wasu ma in suka zo suka kawo masa kuka cewa abu kaza sai ce ku je ku yi kaza sai gaya musu je su karanta fatiya su tofa a gurin ko su tofa a ruwa su sha ya ce wa makastu bi makkata muddatan ta'tarini adwa na zauna a maka wani lokaci wanda na yi ta fama da cututtuka wala ajidu tabiban wala dawa na rasa likita na kuma rasa magani fakuntu kuntu u'aliju nafsi bil fatiha sai na rika yi wa kaina jiya da karanta fatiha fa ara laha ta'siran ajiban na rika ganin tasirin ta mai ban mamaki fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman sai na rika sifanta wannan abun wato karatun fatiha din ga dukkan wanda yake kokawa da wani zafi ko raɗaɗi ko ciwo da yake ji a jikinsa wa kana kathirun minhum yabra sari'a da yawa daga cikin waɗanda nake ba su wannan bayani in sun yi suna samun warkewa da wurwuri ibn ibn al-qayyim ya ji dadin wannan wannan abu shi yasa ba anan kawai ba a littafin sa zadul ma'ad sai da ya faɗi wannan magana haka na a littafin sa madarijus saliki sai da ya kuma faɗar wannan magana haka duk da ya samu sama sai ya rubuta wannan cewa ga fashi abin da ya faru ya ga tasirin karatun fatiha haka karatun fatiha tana magance cututtuka na zuciya na baɗini kamar da yake cewa ibnu taymiya malamin sa yana cewa iyakana na abudu shifa'un minar riya wa iyyaka nasta'in shifa'un min al-kibriya ihdina as-sirata al-mustaqim to idan mutum ya samu waraka daga waɗannan cututtuka to ya gama warkewa daga kowace irin cuta ma ce iyaka na abudu waraka ce maganin riya ce ka gane cewa duk abin da kake yi na bautar Allah dan Allah kake shi kadai ka yadda da wannan wannan ya shiga zuciya ka ya zauna to ka samu waraka daga riya duk abin da ya yi kama da riya sannan wa na nasta'in da kai da a gurin da kai kadai muke neman taimakonka wai ce kuma wannan maganin waraka ce daga duk wani girman kai ka gane cewa ko menene taimakon Allah ba dan Allah ya taimaka maka ba ba zai yiwu ba za ka ga ba za ka yi wa girman kai idan kasancewa Allah shi yake yin komai samu shi yake bayarwa mulki shi yake bayarwa komai za ka yi tunkawo da shi Allah ne baka to da me za ka yi tunkawo kuma to sai ka samu waraka daga jiji da kai da girman kai saboda ka fahimci wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici wannan kuma waraka ne daga jahilci yayin da ka gane da tafarki madaidaici ka fahimce shi ka samu waraka ya ce to idan mutum ya cu ya samu waraka daga waɗannan cututtuka to ya gama samun waraka ba wata cutar da ta kai wannan kuma waɗannan su ne manya-manyan cututtukan da su damu mutum idan har fatiya za ta magance maka waɗannan to min babu aula wata cuta ta jikinka ta magance maka ita don ba ta kai waɗannan ba to dole ne mutum ya yadda cewa Allah shi ke warkarwa ko me za ka sha na magani na waye ba lallai ka warke ba Allah shi ke warkarwa allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin wallazi yuhyin wallazi yumituni thumma yuhyin ka duba abubuwa guda hudu wuri uku huwa huwa tana maimaituwa amma a gurin guri na hudu sai babu huwa din allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa maridtu fa huwa yashfi ayoyi uku na farko duk akwai huwa huwa amma aya ta wallazi yumituni thumma yuhyi babu wa huwa yuhyi huwa dhamirul fasli ne litta'kid in ku kula abubuwan ukun farko akwai wani kadar ne mushtarak bainal al'abdi wa rabbih tsakanin bawa da ubangijinsa ce allazi khalaqani fa huwa yahdi alhidaya akwai hidaya da dan adam yake wa dan uwansa ta hanyar bayani ta hanyar da'awa da wa'azi innaka latahdi ila siratal mustaqim wa likulli qaumin had akwai shiryarwa da dan adam yake yi wa dan uwansa ta hanyar ya masa bayanin gaskiya wannan sunanta shiryarwa akwai kuma shiryar wadda Allah yake yi shine sa taufiki dan adam ya karbi wannan da'awar ya karbi wannan wa'azin da karantarwa wannan kuma aikin Allah ne kaga a kalmar hidaya qadar ne mushtarak wani abu ne da ake samun tarayya tsakanin bawa da ubangijinsa akwai bangaren da wani abu bawa Allah ya ba shi damar yayi akwai kuma aikin da shi ubangiji yake duk kuma sunan su hidaya <coughs> to amma dan a kore wato ya kore wato tasirin wani ɗan adam cikin wannan hidayar sai ya zo da kalmar huwa don ya nuna ko hidayar ma shi Allah shi ke ba da hidayar shi ɗan adam wasila ne amma hidayar ta haƙiƙa wanda shi ne ka karɓi da awar ka yi aiki da ita karantarwa ka yi aiki da shi nasihar ka yi aiki da ita wannan aikin Allah ne sau haka kalmar huwa sai ta zo a nan fa huwa ya yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shayarwa da ciyarwa kana iya cewa kai wani ya bani abinci na ci na koshi wani ya bani abin sha na sha na koshi ba dan wani ya bani abinci ba kai da yin wannan ta ta da wahalar da ni ka kana iya jingina wannan aikin ga dan adam to amma a hakika mai ciyarwa da shayarwa shine Allah shi zai ciyar da kai ma'ana ko kaci sai ya ga dama ka koshi kana iya kai ta ci kai ta ci kai ta ci akwai masu irin wannan cutar su ci su ci su ci su ci ba su koshi ba Allah bai ga dama bai koshi akwai wani da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi abinci annabi ce a bashi abinci a kawo masa a kawo masa ƙwaryar nono aka kawo masa ya shanye ya ce bai koshi ba annabi ce a ƙara masa ce bai koshi ba sai da aka ƙara masa bakwai sannan ya tashi sai da ya dawo sai musulunta ganin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ba musulmi bane amma annabi ya yi ta sa an yi ta bashi nono yana kwankwada da ya dawo ya musulunta ya ji yunwa sai annabi ce a kawo masa ƙwaryar aka kawo masa ya shanye sai gyatsa alhamdulillah ya koshi wannan karan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to alkafiru ya'kulu fi sab'ati am'a wal mu'minu ya'kulu fi ismi'an wahid kafiri da hanji bakwai yake ci wato kamar cinsa ta kafa bakwai ne abinci yake yawo a ciki in ya jefa to guri bakwai mumini ko to ashe kaga sai Allah ya halicci koshin haka nan ka sha ruwa sai Allah ya halicci koshin to dan annabi ibrahim alaihissalam ya kore wata musharaka ta dan adam wajen ciyar da shi da shayar da shi ko da kuwa dan adam sanadi ne sila ne sai ya kawo huwa wallazi huwa wato shi ne ba kowa ba dan akwai yiwuwar ka ji cewa akwai mai bashi abinci akwai mai bashi a huwa yut'imuni wa yasqi wa idza maridtu inna rashin lafiya bai ce wa idza amradani ba dan ladabi ga Allah wannan yana da kyau a fahimta lokacin da kake magana da ubangiji ka shigar da ladabi a ciki ka shigar da ladabi a ciki rashin lafiyar Allah shi ke sata amma ba zai jingina wa Allah sai ya jingina wa kansa kamar yadda khadir lokacin da ya zo maganar eh, jirgin ruwa da yahuda sai ya ce fa'arattu an a'ibaha saboda nan magana aibi ne maganar wani abu ne a zahiri ya zama kamar banna sai ya jingina wa kansa can kuma da ya zo maganar yaron da ya kashe fa'ara fa'arada rabbuka an yabluga eh, fa'arada fa'aradna fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahum nan sai ya jingina wa ubangiji iradar saboda a nan wani abu ne na na babu wani abu na aibi a zahiri ce fa idza sai ce fa huwa yushfin sayashfin saboda za ka iya cewa likita kaza ya ganni ya bani magani na warki ka jingina waraka zuwa ga likita ya warkar da ni to don a nuna cewa Allah ne likita na hakika innama tabibullah Allah shine mai likita na gaskiya kamar yadda yaron nan al-gulam lokacin da sarki yake cewa ni abin nan wannan ba makaho yake ce masa nima ka bani magani in ka warkar da ni sai ya ce ana la ashfi ahadan inna ma yashfi Allah ni ba na warkar da kowa Allah shi yake warkar da kowa anta shafi la shifa illa shifa'uk kai ne mai warkarwa saboda haka zai yi wa mutum ya rika ganin wane wane ya rika warkar da shi kasa akwai wasu mutane da idan likita ya gaya musu magana ta fito kamar Alƙur'ani suke daukar kamar Alƙur'ani. kamar an yi wa likitan wahayi haka suke gani ya je gurin likita ya dudduba shi ce kai kana da matsala kana da ciwon hanta sai ka ga ƙarshe jikinsa ya mutu ya shakwaggwabe ya langwabe da can da zai hau sama inda likitan yake da ƙarfinsa da gudu ya hau amma da zai sauko saboda an riga an ga masa mutuwa zai sai ga sai an tattare shi duk jikinsa ya mutu da ya kuma je wajen wani likitan cewa ya duba kai ce ai wani likita ne wani cikai amma ba gaskiya faɗa maka baka da wata matsala hatta ka lafiya dau tana aiki ɗari bisa ɗari sai ga kuma shikenan komai nashi ya dawo karsashinsa da nishaɗinsa da ana bai kalau da iya yi kwana da kwana baya mata kasuwa sai ku ganshi ku ganshi da fara'a da walwala da abin saboda ya dada maganar <laughs> maganar likitan to saboda annabi ibrahim a.s. ya kore duk wani tasiri na kowaye sai ce fa'iza mara fahuwa fahuwa nan ma fahuwa ta zuwa amma maganar mutuwa da rayawa akwai wanda yake da awar shi shi zai mutu zai kashe raya dan adam dama baya kawo wato baya sa wani nasibinsa a ciki sai nan babu huwa wallazi yumituni thumma yuhyi anan ba magana huwa saboda dan adam dama bai da wani shi ma bai bai sa aka ba saboda haka dan adam sai ya yarda cewa Allah ta'ala shi ke ba da waraka ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala zai yi mana bayani zai kare mana bayani akan tasirin da yake cikin tasirin addu'a ko ruqya ko tufi a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ya ce idan mutum iyayensa suna wani abu na saɓon Allah kuma an yi musu nasiha sun ki bari to malam za a iya ƙaurace musu kamar yadda ya halatta a ƙaurace ma mai yin hakan iyaye suna da haƙƙi ko da ba ma musulmi ba ne ballantana musulmi waɗanda suke saɓon Allah iyaye iyaye ne ubangiji ya hukunta a musu biyayya a kyautata musu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ubangiji yi umarni da a kyautata musu saboda haka a kowane yanayi suke sawa'un muminai ne musulmi ne masu da'a ga Allah waliyai ne ko ku ba musulmi ba ne kafirai ne fajirai ne kowane yanayi suke ciki za a yi musu ɗa'a a ba su haƙƙinsu na iyaye inda aka hana a yi musu ɗa'a wurin da za su yi umarni da sabon Allah in jahadaka ala tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma in suka yi kokarin su jaka su matsa maka sai ka hada wani da ni to kai musu biyayya ce inna mata'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi al khaliq to duk matsayin da suke da shi ba su da matsayi da zai ba su dama su sa kai saban Allah amma banda wannan ko menene na ka ciyar da su suna buƙatar taimakon ciyarwarka ka shayar da su ka taimaka musu wajen aikace aikace ka je aiken su sun aike ka duk abin da suka nema a wajenka ka yi musu ko da ba musulmi bane ballantana su zama musulmi ne illa iyaka suna saban Allah to abinda ba za ka yi musu da'a kai ba shine abinda ya shafi saban Allah asma bintu abubakar mahaifiyarta wata musulunta ba wata rana ta zo madina tana neman ta ga yarta ta ta ga yarta domin ta taimaka mata da wani abu tana bukatar taimako to shine ta ce shine take tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi mahaifiyata ta zo tana buƙatar taimako afa asiluha zan iya taimaka mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sili ummaki taimakawa mahaifiyarki sadar da zumuncin mahaifiyarki duk da ba musulma ba ce mushrika ce amma sadar da ta, yi mata abin da zaki yi mata na taimako a shi kaga bai dace ka kaurace musu ba ka ce ba ruwanka da su a yi ta yi musu addu'a rabbir ma kama rabbayani saghira ita yi musu addu'a Allah ya shiryar da su ya ganar da su ita yi musu nasiha ita yi musu wa'azi har su gane yace me ya wannan suna nabila kuma ya kamata in sa ma yata sunan nabila tana nufin mai hankali saboda kaga in kana duba ma'ana to ma'anar tana da kyau kai kana son yarka ta zama mai hankali saboda ka ba wai laifi bane dan ka sa mata an ka sa mata nabila ce don Allah ina so a yi min bayani ranar lahira idan an gama hisabi to mala'iku da aljanu suna ina Allah ya tanadar musu ah, ko ko su ma za su shiga aljanna kamar yadda Allah ya ce zai sanya mutane ina son ƙarin bayani to kai ka ji da kanka mana kai kai kokari ka shiga aljanna na ruwan ka aljanni ko kai shi ko kai shi da <laughs> yasa ka damu sai ka ji aljani ina zai tafi kai ka san ina za ka aljanu su ma mukallafuna su ma an kallafa musu su yi da'a an kallafa musu su bi annabawa an aika musu da annabawa yadda aka aiko annabawan nan zuwa gare mu su ma haka aka aiko musu waɗannan annabawa ya ma'ashar aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kaga Allah zai tsitse su ya tambaye shi a manzanni ba zo muku ba to idan ba sakamako ba su da aljanna ba su da wuta meye na tsaya a tsitse su a ce manzanni sun zo musu wa israfna ilayka nafara min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu walamma qudiya ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات kaga su ma sun zo sun ji da'awa ta manzo sallallahu alaihi wasallam sun karba sun je sun yi wa mutanen su wa'azi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wannan sura gaba ɗaya tana faɗar duniyar aljannu da yadda suka karbi kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna minnal minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa kaza wa anna minna alqasituna eh to kaga anan duk suna fadar yadda su ma a cikin su akwai mutane kwarai akwai wanda anna minna almuslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharrar rashada akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba azzalimai saboda su ma duniya su irin tamu ce akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kirki ba akwai musulmi salihai akwai yan sunna akwai yan bida'a kunna tsara'iqa da damu ma ƙungiyoyi ne iri iri ka duk wani abu da ka gani a cikin bil'adama na kashe-kashe da ƙungiyoyi su ma duk suna da su su ba can ana ci ana tamu da sunnar aljanu da shi'ar aljanu da <laughs> to duk wanda za su yi shida a banza <laughs> ta kai ka shiga aljanna su kuma a bai da su a ce su zama su zama turbaya saboda su ma suna da suna da sakamako shi yasa da Allah ya tashi wasafta matan aljanna ce lam yatmishunna insun qablahum wala jan kaga matan aljanna namiji mutum ko aljani ba wanda ya taba taba su ashe kaga akwai aljanin da su ma za su zo samu irin wannan sakamakon yanda shi ma mutum zai samu wannan mala'iku su ba takalifi a kansu kamar yadda kuka sani babu takalifi shi yasa babu azaba babu Allah shi ya sanya zai bai da su daga karshe amma dai su ba sa cikin wannan abin amma aljani da kai da aljani dukkan ku za a yi muku hisabi Allah ya samu dace bayan na haihu ina samun ciki da wuri sakamakon haka yaron da nake haifa yana shan wahala kuma ya rasu dalilin haka ya sa muke yin tazara tsakanin tsakanin 'ya'yan ta hanyar amfani da maganin family planning to yanzu matsalar da nake samu shine al'adata ta canza kwanakin al'adar sai su wuce da ina kwana biyar amma yanzu ina kan yi kwana sha ɗaya wani lokaci ma ya zo min sau biyu a wata menene shawara to tambayar dai shine tana amfani da kwayoyin family planning ko kuma allura wannan ya sa al'ada ta canza duk wancan bayanin da ta yi ba shine tambayar ba duk karin bayani ne al'ada ta rikici maimakon kwana biyar takan yi sha ɗaya wani lokaci ta tafi ta dawo to wannan ɗabi'ar su waɗannan ƙwayoyi ko allura da ake amfani da suka rikirkita al'ada za su tashe ta daga yadda take a da yan kwanakin da take yi ko su karu saboda ba za ta rika fita da yawa ba kamar yadda ta saba ko su rika daddatsewa ta zo kwana biyu ta ɗauke sannan bayan kwana biyu uku ta sake dawowa tana nan dai al'ada ita ce dai matukar ba kalar jinin kika ga ya canza ba ta zama wani abu ruwa ruwa haka ba jinin ba da jinin ne kamar da kika saba gani ita din ce tasirin wannan allurar ne ko wannan kwayoyin da ake sha wannan pills din da ake sha tasirin su ne saboda yana nan a jinin al'adarsa abinda yake shafar mace na hukunce hukunce saboda jinin al'ada zai ci gaba da shafar ki in ya dauke ki yi wanka ki ci gaba da sallah in ya dawo ki dakata haka zaki in an yi kwana uku hudu ya dauke ko da yini guda ne to wannan yinin ki sallolin ki a ciki in ya dawo ki dakata har lokacin da zai dauke gaba daya wannan kalma qataluhu qatalahumullah yace su ma za su shiga cikin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama da yayi cewa duk wanda yayi ma addu'a irin wannan Allah ya mayar da ita rahama da ya mayar da ita qurba ya mayar da ita tsarki ga wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan addu'a ya ubangiji ni mutum ne ina yin fushi kamar yadda mutane suke yin fushi ina yarda kamar yadda nake duk wani daga cikin al'ummata wanda sababtuhu jalattuhu shatamtuhu faj'alhu lahu zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha tuqarribuhu ilayka biha ilayka yawm al-qiyamah cewa ubangiji ni mutum ne kamar sauran mutane nakan yi fushi nakan yarda duk mutumin da na Bace shi na dake shi na zage shi na gaya masa bakar magana to ya ubangiji ka mayar da wannan abin da na gaya masa ya zamana ya zamana tsarki ne gare shi rahama ne gare shi kusanci ne da za kusanta shi da kai a dalilin sa ranar gobe kiyama wannan yana da cikin rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayinsa ga al'ummarsa wannan yana gaskata maka yana ƙara gaskata maka fadar Allah wa kana bil mu'minina rahima da Allah ta'ala yake cewa qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim to nan bil mu'minina raufur rahim wannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan maganganu da yaji suna kara gaskata maka wannan annabi yana tausaya saboda haka annabi ya faɗa wasu sahabbai irin wannan amma a bisa yanayi na gargadi da tsoratarwa da jan kunne da tsawatarwa da tsawatarwa ba wai na ya musu mummunar addu'a su halaka ba shi ya yasa ka ji ala a tarihi an ce waɗannan mutane sun halaka ba kalma ce da larabawa suke faɗarta lokacin da aka ɓata musu rai ce ɓata lakalla amma ba suna nufin zahirin ibara ba don suna nufin su su ainihin kwabi shi wannan mutum kai ya sake irin wannan saboda haka akwai kyakkyawan fatan cewa za su shiga ƙarƙashin wannan alkawari da Allah ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka daga ubangijinsa wasu masu son kallon kwallon kafa masu san kwallon kafa sukan sayi abin yanka su yanka a dalilin murnar samun nasara ta kulab nasu shin ya halasta to duk wannan irin irin tabarbarewa da lalacewa ce ta saba al'umma al'umma ta manta hadafinta ta manta manufarta ta manta menene yasa Allah ya yi ta a doron ƙasa al'ummar da Allah ya yi mu ya samar da mu a doron ƙasa domin mu yi fafutukar fitar da mutane daga cikin duhun jahilci da duhun bata da duhun shirka da duhun saban Allah zuwa ga hasken imani da da'a kuma mu baki mu bige da irin waɗannan abubuwa al'ummar da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah al'ummar da Allah ya mata wannan shaida ya sanya ta ummatan wasafan kazalika ja'alnakum ummatan wasafan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida a ce al'umma ta bige da irin waɗannan abubuwa babu shakka abin ban takeici har a ce wai saboda wani kulab ya yi nasarar a sayi rago a yanka a ci a yi fati wanda galibi ba za ka rasa kuma abin saɓan Allah da zai ta gudana a wannan gurin ba ta yi ma kuma kulab din ma na arna ne shi lokacin da kake murnar ya ci bal shi kuma yana can yana saba wa Allah kana masa murna kana ta yashi murna abu shakka wannan bai dace ba ko kusa ya kamata a ce al'umma ta fita daga cikin wannan tunanin ta san me ya kamata ta yi lokacin da aka shagaltar da al'umma da wannan to an gama da ita a taɓa tunanin abin da zai zama amfani ga rayuwarta ba ya ɗaukaka matsayinta ba za ta yi wannan tunanin ba don allah menene hukuncin bugu a musulunci kuma ya ake yin sa musamman dangane da malaman islamiyya da na boko da kuma iyayen yara to a duka yana da cikin mataki na tarbiyya amma na can ƙarshe sai an bar ma dukkan wasu matakai sai an yi matakin lallashi matakin nasiha matakin wa'azi matakin kwadaitarwa matakin tsoratarwa duk matakan da ake sani na tarbiyya ana son a bi su sai idan duk sun ci, sun ƙi amfani to sai a zo wannan shine akhir dawa'il kai an kai ƙarshe babu wani kuma abu da ya rage da ba a gwada ba a gani ko shi zai yi amfani to amma mu shine farkon mataki da yaro ya yi laifi to farko farko ka to dukan za a yi sai an gama dukan kuma a tsaya a ta faɗa ana nuna shi to ai ka gama kuma tunda haka yi duka Allah cewa ya game da mata wallahi ta kafuna nushuzahunna fa'izuhunna hunna fil mazaji sannan ce wadribuhunna ba kawai ta kai wadribuhunna ba wasu ma malamai suka ce Allah ya faɗi duka a nan saboda al'adar larabawa sukan ɗauki duka wata hanya ce ta horo a lokaci guda ba za a ce ku daina ba su daina don haka sai aka kawo su matakai da ya kamata su fara bi kafin su zo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa dukan da ake so ba darban ne mu mubarrih ba duka da zai jigata ba ba dukan da za ka fasa ba ta kamun muke ba ko ka kumbura mata bakinta ko ka fata masa hanci ko ka sa jikinta ya birɗin-birɗin ka zane ta da bulala a ɗan duka da ba zai ta ba sai za su sai wai da bakin babban riga ko ka zaro tsintsiyar kwakwa ka tsutsula mata mu duba sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa nawa matansa tara wanda ya mutu ya bar su a duniya da rai amma bai taba dukan mace ba bai taba dukan mace ba ko kana nufin ba sa masa laifi na yi matar sayyidina Umar take ga sayyidina Umar lokacin da suka samu sa'insa sai na umar ya fito yi hujira daga makka mutanen makka sun fi karfin matansu sabanin mutanen madina matansu sun fi karfin su almuhajiruna sun fi karfin matansu don haka in namiji yana magana mace ba ta iya sa baki ba ta da ikon ta sa masa baki sai abin da ya ce haka suka tashi tarbiyyar su a makka a madina kuma sai abin da ta ce to lokacin da muhajiruna suka zo madina sai matansu suka rika kwaikwayar irin halayyar matan mutanen madina wata rana sai na umar yana magana sai matarsa take tsoma masa baki ya ce a a a ni ni kuma <laughs> ka duba sai na umar ko tare da maza ma aka kare bare mata bare mata ko matan ma matarsa ya ce ni kuma yau ina magana kina mayarwa sai ta ce to banza Allah ma ana masaka a gidansa ya ce manzan Allah ta ce i ɗayar su ma sai ta yi ne ba ta magana da shi tana fushi da shi ya ce subhanallah sun halaka to a lokacin ya garzaya a guje da yarsa tana gidan ka san uba da ɗa sai ya je ya kira ta yanzu ake gaya min gashi gashi haka kuke zama da wadanda manzan Allah har ɗaya kuma wa in ta fushi sai ta canza manzan Allah fuska ta ɗaure fuska ta yi ne bata kula shi ba haka ne ta ce kwarai haka ne ta ce to ki a hankali kada wannan yarinyar kyakkyawan nan kin ga tana wani abu kice zaki daka ta tata ta fi ki kyau saboda ka ta fi ki fada a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin Aisha tana kawarta ce to kai ki daka ta tata kin ga ta yi fushi kai kake to kaga shi ma yana samun irin wanda ba akwai sadda ya ila'i da su ba da suka matsa masa sai ya kara kudin cefa ne ya yi musu ya zauna wata ɗaya baya kula su da ya zo ya yi wa aisha radiyallahu ta'ala ana sallama wata 29 ya kwankwasa ɗakinta ya yi sallama sai ta ce har watan ya yi ce wafa 29 to kaga kai kai in kaga wannan waɗannan su suka fi kowa tsarki a duniya Allah ya yi musu gargadi asarab asarabukum in talqa rabbu in talqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna da Allah ya ce in ya sake ku Allah zai musanya masa wanda suka fi shi alkhairi sai Allah bai musanya masa wasu ba da su me yake nunawa cewa babu wanda suka fi su da sun da wanda suka fi su da Allah ya canza masa to ya nuna su ne khairun nisa lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna don haka uqubar su zama tafi ta kowa don haka ladan su ya zama yafi na kowa to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wata mace ba ba ma tanda annabi ta taba daukar hannu ya daki wani in ba a gurin yaki ba haka a gari ko wani yaro ko wani mutum ko wani ya bangaje shi ko ya dake shi bai taɓa yi ba to ashe kaga shi cibiga din ba wai wata sunna ce ba wani wani wani gwananta ce bace saboda haka akwai matakai na tarbiyya shi yasa yaro in ya saba da dukan sai ka ga to kai masa abin da shine na ƙarshe ba kuma abin da zaka iya masa shi yasa in ga sai ka ce uba ya kashe ɗansa ya maki shi ya mutu to ya yi duk abin da ya kamata yi duk wasu matakai na tarbiyya ba a ɗaukansu wanda ya kamata a ce ya kamata a ce a makarantu da gidaje iyaye su san matakai na tarbiyyar yara matakin kwadaitarwa din nan ko mu kafa mukafa a ce ka yi wa yaro wani kyauta ko in ya yi laifi ka hana shi wani abu da ka saba bashi ko da gayya ma ka kira ‘yan uwansa ka yi musu wani abu a gabansa to ya fi ciwo sama da ka dake shi yana yin laifi nan take su wani abu duk rabawa kannansa da yayyansa shi kuma ka hana shi to yi ne zai yana jin zafin abu sauran ‘yan kannan nasu ta tsokana shi kuma to gobe shi da an irin wannan laifin shi zai zo gaya maka saboda yana so ya rama kuma to ya kamata mu san wannan ina ga lokaci yayi sai ayi hakuri da abin da ya samu na tambayoyi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana masu neman addu'a musasu a cikin eh, niyyar mu mai musu addu'a abin da suke nema na alkhairi Allah ya biya musu wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in